za mu ba da dama ba masu yin tambaya su yi tambayoyinsu a duk yadda suke so muna so su yi tambayoyinsu a cikin tsari kuma muna so su yi haƙuri da duk ansan da za a iya ba su daga masu amsawa a hannun dama na da kuma hagu akwai malam rockney da dr zakir yana da kyau ku sani suna da damar amsa tambaya ta yadda suke so kan in suka so ma za su iya kin amsa wata tambayar da kai musu idan suka ga dama za su iya cewa ba za su ansa wata tambaya ba kuma hakan daidai ne kuma yana da kyau kowa da kowa a yi tambayoyi cikin mutunci da kuma cikin aminci ba tare da cin zarafin kowa ba masu sauraro su za su kasance alƙalai idan masu sauraro suna so su tattauna wani abu su bari sai mun tashi to yanzu za mu saurari tambaya daga wata mace mafasto ne. ina daɗa jaddadawa wa masu sauraro a zauna a yi shiru a saurara da kyau haka mai yin tambaya kyautata kalamansa a lokacin da ka fara magana na ji ka ce wai yin zunubi mutum ne yake jawowa ya kaddara da kansa ba wai Allah ba ne yake sawa yi amma kuma a bayanin da ka kawo na littafin musaffafin su dubai na bible ka ce bible ya ce mutum ana haifansa ne da zunubi baka gani kamar kalmomin ka sun ci karo da juna ina so ka kara bayani akan hakan eh warai shi mutum Ya yi gadon ba zunubi ba ma yanayi na zunubai kin gani hakan yana nufin mutum ya yi gadon yanayi na yadda zai aikata zunubai amma yanzu kamar misali dan jinjiri in ya mutu ba da wani laifi zai ji aljanna ni na yadda da haka in gane to amma da ya gaji yanayi na zunubai ba za a ce yaron ya biya zunubin iyayen shi ba da fatan kina ganewa daidai ne yadda daga zakir ya faɗa yadda ya yanko daga cikin bible ba za a ce za a kama jinjiri da laifin da iyayensa suka yi ba ba ruwa wannan da azaba da ake yi a jahannama kin gani to kin ga sanadin yin zunubai an gaje shi ne daga annabi adamu ina yin zunubi saboda ni mai zunubi ne mai zunubi na kira kaina mai yin zunubi ne saboda yin zunubi na gaje shi ne daga tsatsu san ko kin fahimce ni ba to amma da zarar mutum ya girma ya fara zunubi na kashin kansa a dinga rubuta zunubi ne a littafinsa to da wannan ne za a masa hukuncin ranar lahira abu na biyu shine kin san dan adam ya gaji sanadi na zunubai akwai zunubi akwai kuma abin da yake sa zunubi a cikin bible an yi bayani da dama amma yanzu babu wani lokaci da za mu samu tattauna akan hakan ba za a daura mun hakkin laifin da mahaifina ya biya ba amma kowa ya gaji sanadin yin zunubai kuma zai dinga gani a cikin rayuwarsa mahaifina zai yi zunubai da dama amma abin godiya shi ne ya mutu cikin imaninsa amma yau zai iya shan wahala saboda zulman da ya ta yi da na gaji zunubai a'a ina so eh ku tsaya oh ba wai yana rubuce a gurin Allah akan cewa wai nayi zunubi bane ba wai a gurin Allah za a rubuta laifinsa a ce ni nayi ba amma dai yayi zunubai da dama a duniya hakan kuma yasa a yau ni ina fuskantar wahalhalu na rayuwa ya zama kaddara abin ya zama kaddara saboda haka ku dinga bambanta zunubi da kuma sanadin zunubi abin da nake nufi shine sanadin zunubi ma'anarsa cutarwa da take haifarwa bayan an riga an yi zunubi matsala ce wanda yin zunubi take haifarwa kin gane to akwai abubuwa biyu da jesus zai iya yi ma rayuwana na farko shine wanda zai nema min gafarar zunubai na a gurin Allah kuma ba za a kama ni da su ba saboda za a kankare musu abu na biyu shi yake balla kullum duk wani kaddara a rayuwana haka bible ya ce ba wai kawai yana da daman sawa a goge mun zunubai na bane amma yana da daman ya dauki zunubin ma gaba ɗaya ya daura ma kansa domin ya wanke mana su shi yake tsayawa a matsayina kuma duk wani haɗari da kaddara da zai faru da kai da zaran ka yi imani da shi duk wannan za a babballe a rayuwarka dukkan ka za su watse to ku dinga bambantawa tsakanin zunubi da kuma sanadin zunubi abubuwa ne daban-daban guda biyu ina fatan na amsa tambayanki ina ganin ina fatan a takaice da kin fa'idantu to da uwa tambaya na gaba na Dr. Zakir Dr. Zakir Naik zan fara na Richard ni ɗalibin jami'a ne kuma ina son Bible ina kuma karantar kere-kere ne na ji ɗazu kayan kone fanni na Bible da yake cewa Jesus ya ce za su zama kamar mala'iku yin jikinsu tamka na ruhi kuma kace a cikin Bible babu wani yadda aka cewa gashin da annabi Isa ya mutu ya tashi tam bari kawo ɗaya kuma ina da wasu nan da dama a Mati Sura na sha shida aya na da ɗaya. Daga wannan lokaci aka fara yadda Jesus zai tafi Jerusalem kuma ya bayani cewa zai je ya sha wahala a hannun manyan mutane da suke gurin kuma za a kashe shi sannan kuma zai tashi a kwana na uku. Kaga wani karo na uku ne kuma duk wani littattafai ya faɗa kuma littafin Bible ya yi bayani akan yadda aka ajiye shi a cross har shida sannan ya mika kurwan shi. bayan ya mika koke koken sa, kuma duk abin da an faɗa ya cika abin da an fada a littafi sannan kuma ka gani duk littafin gospel guda hudu ya faɗa akan wannan yadda ya faru akan yadda an bunne shi da yadda ya tashi kuma kai da kanka ka ce annabi isa ba zai karya ba sannan akwai yadda ya tashi daga kabari wannan darasi ne na daban jiki mai sarki daban yake kuma da jiki na ruhi darajar mutum zai iya zama sama da mala'iku ko ya yi muni kasa da dabbobi haka kuma duk ya faru kai a takaice na gaya ma duk wani tambayoyi ka da kace da shi guda goma sha hudu ina da hansan su ina tabbatar maka ina da hansan su kuma zan zo jami'an da kake karatu mu tauna sosai san ka hansa kamar yadda yake a cikin bible ba wai mu zauna muna ta musu ba eh ina so mu zo mu tautauna sosai amma dai na yarda cewa ba a cewa abu uku a cikin bible ba babu ba wai maganan wannan ba cizo sarkakakken halitta ne kai a hankalinka da jikinka ma an kai tunani ka zauna kane su zaka gani Tashi zan rarraba muku yau na zo da hujjoji da yawa daga cikin bible akwai hujjoji da dama da suka kunsu kai akwai lissafe-lissafe a cikin bible ya kamata a ce kun saurara kun fahimta cewa a to kuma na zo da kwafi wannan na hujjoji da yawa wanda zan rarraba wa mutane ku ga lissafin da yake cikin bible ku fahimta a a a ka bani wannan lokaci tambaya na ne lokaci na ne a guri da yawa nabi isa ya faɗa za a kashe shi kuma zai tashi za a kashe shi ya tashi kuma kana so sake ciro ma wani guri akwai sura na 20 aya na 19 shi ma zan ciro maka inda aka ce za a kashe annabi isa kuma sannan zai sake ya tashi Eto to ba damuwa ba damuwa ba damuwa zan bar hujojin haka ka gama tambayanka Eto na da yayin maka bayani kadan ne saboda ba lokaci amma kuma tashi cikin fahimta yanda kowa zai gane abin da ake kowane irin addini ma bible yana da ansan shi wani ranar lahadi muna da lokacin tattaunawa a IRF kowane lahadi in ka zo gurin kana da daman kai duk tambayan da kake so haka komai akan Qur'ani za mu tsaya mu tattauna muna son tattaunawa muna son haka muna son tattaunawa cikin aminci da magagaru kan bible dan uwa za ka iya tambaya ma a bible din tambaya ba sai dai ma bayani akan bible ina maraba da haka kamar yadda kamun bayani yanzu dan uwa ya ce ya ciro daga gospel of matthew me ya ce ciro ya ce annabi isa zai mutu zai kuma tashi na yarda kai ma ka yarda zai mutu zai kuma tashi a zuwansa na biyu ne zai mutu zai kuma tashi wannan tashi da zai yi da aka faɗa a cikin Kur'ani da kuma Bible shine asalin tashin da kowa zai yi mutuwan gaskiya kuma tashin asali kai abin da kake faɗi an gishe shi akan cross kuma ya mutu kai ka faɗi haka a kalamanka amma in ka duba wasu ne suke cewa sun ga ya mutu sojoji ma sun ce ya mutu in ka karanta a nitse gospel of John sura na 19 ni na baka da hujja gospel of John sura na 19 aya na 23 mun ga ya mutu mun harbe ta yanda kake so a ce din ta yaya ake a tantance wanda ya mutu kamar sojoji kawai suke ce ai wani ya mutu zamanin yanzu domin tabbatar da mutuwa likita yana buƙatar stethoscope don gwada numfashi muna da na'urori kamar su ECG da AEG da na gwada bugun zuciya duk haka ana samun kuskure shi yasa na taho da wayannan hujjoji bayanan likitoci daban-daban wannan an zaton ya mutu sama da awa uku sannan kuma ya dawo da rai wannan kuma kwana uku ba numfashi wasu a kasar afirka ta kudu wasu kuma a philippines duk wayannan ya faru likitoci sun gwada da na'urori na zamani da na'urori na zamani ku kuma wancan lokacin sojoji ne wanda ba layin su ba aka bi bayanin kuma baya nufin ya mutu kaɗan dakata ka dinga bari na ina karasawa ko kuma ka shigo sabon layi to ka gani ko a faɗin kuma kuna da tabbacin cewa ya mutu na baka hujjoji sha hudu ka ce zaka bani ansa duka baka ansa ko kwaya ɗaya ba ku biyo mu domin ci gaba da jin sauraron karashin wannan tattaunawa tsakanin Dr. Zakir Naik da sauran malamai da suke wakiltar bangaren Kiristoci.